وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 21 ga watan jumadal akhir hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta da. uku wanda ya daidai da ashirin ga watan janairu shekara ta dubu biyu da miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road gwani ne jihar e, kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya mana da mana karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'aha na Sheikh Muhammad nasir Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a nawa bugun shafi na goma ɗari da sha tara a ƙarƙashin bayanin da malam ya koro na salatul ghaib cewa ana yin sallah ga gawar da ba ta halarci a wurin idan gawar ta mutu a inda babu musulmi ko kuma misali musulmin da ya mutu amma ba a ga gawan wato gawansa ba kansa kawai aka tsinta kaga duk mutumin da aka tsinta kansa an san cewa wannan confirm ya me ya mutu to wannan kai ba za a zo da shi a ce za a kan sallah ba za a je makabarta a je a binne kan sannan a zo yana ba ta an gane sai a ce to wane da muka ga kansa za a yi masa salatul ghaib bi ma'ana sallar da gawar ba ta halarci a gaban mu amince wannan ko kuma mutumin da dabba ta cinye shi misali kada ta kama shi a cikin ruwa daga ƙarshe aka zo ka ga kansa ko aka ga rabin jikinsa daga nan haka zuwa ƙasa ina fata an gane kaga ba za a yi mata sallah ba amma da za a ga daga kai zuwa rabin nan to za a yi mata sallah saboda asalin surar ta mutum ya tabbata amma daga nan zuwa ƙasa daga wato kwankwasansa zuwa ƙasa ba za a mata sallah ba ina fata an gane to malam sai koro bayanin da malamai suka yi wa'anda wasu suke cewa ai najashi lokacin da ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa sallah Allah ya juya masa doran ƙasa ne har sai da ya kalli gabas wanda wannan magana ba daidai bane kamar yanda malam ya koro maganar Imam al-Khattabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a akan cewa shi sallar ga'ib bi ma'ana ga wanda ba ta halacce ana yi ne inda mutumin ya rasu babu musulmai amma in akwai musulmai suka yi to baya halatta a yi masa wannan shine asalin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yake zamu ga wasu sukan yi to amma ba shi bane daidai ya saba wa sunna malam yace wa qad istahsana ar-rawiyani rahimahullahu ta'ala malam yace hakika wani bajimin malami na mazhaba ta shafi'iyya da ake kiransa ruyani ya kyautata maganarsa sai malam ya zo da jumla wato sai zo maka da eh, jumla isti'nafiyya bi ma'ana yayi i'tirad al-jumla sai ya zo ce maka kuwa shafi'iyyun aidan wannan malamin ba shafi'i ne bi ma'ana mazhabar shafi'i yake akai ma zahaba ilayhi al-khattabi ya kyautata maganar da Imam Khattabi ya tafi zuwa gare sa ne Imam Khattabi ya tafi zuwa gare sa wa huwa mazhabu Abi Dawud yace shine mazhabata Imam Abu Dawud aiban kuma me fa innahu tarjama lil hadith bi Abu Dawud as-Sajistani an gane mai sunani abi dawud ya yi wa babin tarjama lilhadithi fi sunanihi wato a hadisin ya masa tarjama ya bi ma'ana ya kulla babi a cikin sun wato sunan ɗinsa bi qaulihi da maganarsa da yace babun fi salati ala almuslimi yamutu fi biladi shirk kaga ya fito da fikihun yace babun da ke magana fi sanati ala muslim ga yin sallah ga musulmi ya mutu fi biladi shirk wanda ya rasu a garin da babu musulmi mushrikai ne ko kafirai ne ina fata gani kamar yadda akan samu da yawa mutanen mu sukan tura ƴaƴansu zuwa China karatu kuma China an san a su ba su da addini an gane to in garin da ya fada babu musulmi ya rasu a wurin yana ɗalibi ta gaba za a ce za a yi jigilar gawar tun daga garin a dawo da ita ƙasar saba wannan ya saba inda ya mutu za a binne shi tunda Allah ce wa mata diri nafsun bi ayi ardin mutu. rai ba ta san a wace ƙasa za ta mutu ba bi ma'ana a inda za ta mutu saboda haka za a binne shi a wannan wuri sai a masa salatul sallar gawar da ba ta halacci a gaban liman an gane wannan karatun malam sai ya ce waktara zalika min almutaakhirina al'allama al-muhaqqiq al-sheikh salih al yace malaman da suka zo daga baya-baya ya zaɓi waye shi al'allama al malaman malamin nan mai alamomi na ilimi masu tarin yawa mai tace karatu kafin ya faɗi shine a shaykh Salih al-Maqbali shine Sheikh Salih al ce yace kama fi Nail Autar. awtar kamar yanda zuwa a cikin Nail Autar. na Imam Shawkani mujalladi na hudu shafi na arba'in da واستدل لذلك بالزيادة التي وقعت في بعض طرق الحديث ya kafa hujja. da hakan wasu ƙare-ƙare da suka zo wanda suka tabbata a hanyoyin hadisin menene shine ga hadisin kamar haka inna akhakum qad mata bi ghairi ardikum faqumu fasallu alayhi lallai dan uwanku a ina kenan innamal mu'minuna ikhwa mu'minai ɗan uwan juna ne ina fata an gane mazala ce almuslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yuzlimuhu wa la yakhzuluhu ko baya zaluntar sa kuma baya kaskantar da shi ko ya wulakantar da shi bi hasbi muri'in muslimin an yahqira akahu almuslim ya ishi musulmi aibi a ce kai musulmi kana rin dan uwanka musulmi wato dukkan wani aibi ya dunkule an watsa a jikinka a matsayinka na musulmi kana rena ɗan uwanka musulmi Ko talaucin talaucinsa duk kudin da Allah ya baka Allah bai ce ka rena wani ba duk ilimin da Allah ya baka Allah bai ce ka rena wani ba duk sarautan da Allah ya baka Allah bai ce ka rena wani ba duk mulkin da Allah ya baka Allah bai ce ka rena wani ba duk wulakancin, duk irin kaskancin da yake ciki na rayuwa in ka gan shi ka girmama shi wannan shine musulunci in ka ga mutum na rena mutane to ka tabbatar da wannan mutumin duk wani aibi na muni an dunkule shi an yaba a jikinsa don haka manzo Allah ce bi hasbi mri'in muslimin an yahqira akahu muslim ya ishi musulmi aibi mai tarin yawa a ce yana rena dan uwansa musulmi an gane to ina ga wanda ke wulakanta dan uwansa musulmi an gane kila dan Allah ya bashi ilimi ya wulakanta wanda bai da shi ko kila dan Allah ya bashi dukiya ya wulakanta wanda bai da shi ko kila dan Allah ya bashi mulki ya wulakanta wanda bai da shi ko kuma dan Allah ya bashi sarauta ya wulakanta wanda bai da sarautar ko kuma wanda Allah ya bashi dama yayi amfani da wannan dama ya wulakanta dan uwansa musulmi manzo Allah ce wannan mutumin dukkan wani aibi ya tattaru an yaba a jikinsa an gane wannan to shine sai manzo Allah ya ce fa qumu fa sallu alaihi ku tashi ku yi masa sallah ta gawa wa sanaduha ala shart ash ne. isnadin wannan hadisi malam yace ya zo ne a bisa sharadin da Imam al-Bukhari da Muslim suka ya a cikin sahihin su cewa za su fitar da hadisi ومما يؤيد عدم مشروعية ala على ga غائب daga cikin abin da ke karfafa rashin halaccin yin sallah ga duk mutumin da gawar da ba ta halacce a gaban liman annahu lamma mata khulafa ar-rashidun lokacin da khalifofi shiryayyu suka mutu wa ghayruhum da waninsu lam yusalli ahadun min al-muslimin alaihim salat ghaib babu wani musulmi a inda yake a duniya da ya masa salatul ghaib sai na abubakar kaga ya yi shekara biyu da watanni kusan shida a shekara ta goma sha uku bayan hijira ya rasu ya ayyana wanda zai zama khalifa bayansa shine wa sai da na umar bayan ya nemi shawaran ashabin shura suka wafaka masa na biyu sai da na umar lokacin da aka soke shi a sallan asibahi yana karatu yana karanta suratun yusuf abu atil majusi ya zo da wukansa ya sanya mata guba ya soke shi a marasa suka shida sai na umar ya tambaya aka ce mai abu Atil majusi sai ce godiya ta tabbata da Allah alhamdulillahi alladhi ja'ala maniyati ala rajulin lam yasjud lillahi sajadatan godiya ta tabbata da Allah wanda ya sanya ƙarshen rayuwata ba a hannun mutumin da ya taɓa yi wa Allah sujjada ba kaga nan ba musulmi ba ne kuma da ya rasu ba a samu cewa sahabbai da suka yaɗu a wajaje da dama irin su iraq irin bagdad da sauransu da basra ba a samu cewa sun masai da umar sallah ga wasa ba an gane haka shi ma sayidina usman shi ma da aka kashe shi ba a samu an samu wasu daga cikin wato sahabbai inda suke waifi wa gawansa sallah ba haka sai da na'ali shi ma da aka kashe shi ba a samu wasu daga cikin sahabbai wanda suke da rai a wannan lokacin sun ce za su yi wa gawansa salatul ga'ib ba an gane malam ce to kaga ai duk duniya duk darajar mutum bai kai su ba an gane duk darajar mutum bai kai su ba duk falalar da yake da shi a addini bai kai su ba an gane amma ba a taba samu ba malam ce to tunda ba a samu ba da waninsu lam shine yace lam salli ahadun min almuslimin alaihim salatul ghaib babu wani daga cikin musulmi da ya musu sallan ga wadda ba ta halarci a gaban liman walau fa'alu latawatara an-naqlu zalika anhum da khulafa'ur rashidun da wanda suka zo a bayansu sun aiwatar da wannan bayanin da an naƙalto bayani mutawatiri daga gare su an gane to da ba a samu wannan ba kuma ai dama mazala ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa rashidin na hore ku da bin sunnata da sunnan khalifofi na shiryayyu al-mahdiyyin min ba'di masu shiryar da al'umma ta bayana ba a samu sun yi wannan ba to tunda kuwa ba a samu sun yi wannan ba law kana khairan la sabaquna ilayhi da alkhairi ne da sun riga mu aiwatar da haka to yin hakan ba zai zama hujja a gare mu cewa ai mu an saba yawancin mutane suna yin wannan aiki ko malamai suna yi sai a ce eh duk da kyawunsa ba daidai bane an gane ya saba tunda manzo Allah yayi ne ga gawar da bata nan wa'annan kuma sun mutu a kasashe ne na musulunci an musu sallah duk darajar su ai ba su kai irin su sayyidina Umar ba ba su kai irin su sayyidina Abubakar ba amma ba wanda ya taba musu sai ya nuna kenan fahimtar sahabbai ba kowa ake yi wa ba sai mutumin da ya mutu a inda babu musulmi da za su mai sallah amma duk wanda ya mutu a inda musulmai za su mai sallah baya bukata a mai sallah salatul fa'i an gane wannan karatun malam yace faƙabil haza malam yake to ka kishiyanci wannan magana bima alaihi kathirun min almuslimin alyawm min as-salati ala kulli ghaibin ga abinda da daga cikin musulmai a yau suke yi na sallan gawar da ba ta halarci a gaban limani wanda suke yi a ko'ina za ka ji an ce kaza ko ba zan manta ba mana jami'a lokacin da Ahmad Didar ya rasu wasu suka mai sallah an gane kaga kuma inda yake akwai musulmai ko babu akwai baya bukata mai an gane to duk irin wannan za haka ga za ce za a yi mamalan wani saboda ya rasu wannan ba daidai ba ne ya saba wa sunna an gane wannan kuma bid'a ce dan da hakan daidai ne da mun samu sahabban manzo Allah suna yi sa'annan kuma atba'u tabi'ina su ma da an samu sun bi sahun su akan haka amince wannan sai malam ya ci gaba da cewa la siyama idza kana lahu dhikrun wasitun musamman ma idan yana da wato ana ambatansa wasitun ai wa manzilatan yana da daraja a idan mutane an gane walau minan nahiyati siyasiyati ko da ta ɓangaren siyasa ne faqat wala yu'rafu bi salahi eh, bi salahin aw khidmatin lil islam ba a sani ba shin nagartaccen mutum ne ko ko yayi wa addinin Allah hidima sai ka zance ai wani ya mutu a zo a mai kai ha'in kwallo ana ma saboda kaga kaga abin an mai da shi gara basa kenan ko kaga wannan ba daidai ne. addini ba a yin shi da ra'ayi kuma ba a yin cewa malam wane yayi malam wane ma na yi ba shi bane hujja al hujjatu qala Allah qala rasul hujja shine Allah ya ce manzo Allah ya ce malam wane ai ba shi bane addinin shi mutum ne zai iya daidai zai iya kuskure kuma faɗin haka ba wai shine ke nuna ana rena shi ba a'a ana so kai musulmi ka tarbiyyatar da zuciyarka kana bin addini ne na Allah da kuma me karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so abinda za a faɗi shine Allah ya ce ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma duk wanda ba wannan ba to ana ajiye shi ne a babin ibada ba a bautata wa Allah da molanka ko kuma ina ganin ya kamata ko kuma malami na wane na yi ko shehi na wane yana yi ko dafturu na wane yana yi ko professor na wane yana yi ko Makallahu na wane yana yi ko wato shehi na wane yana yi a'a kawai Allah ya ce manzo Allah ce wannan shine addini Allah ka shirye da mu malam yace walaukana mata fil haramil makki wa salla alayhi almu'allafatu fi mawsim hajji hajj salat al hadir malam walau kana mata fil haramil makki kai da mutum zai mutu a haramin makka wa salla alaihi alaqul muallafatu fi mawsim hajj wato da za wato a samu dubbannin mutane wanda suka yi masa salla a lokacin aikin hajji salatul hadir salla ta gawar da take halacce qabil ma zakarna بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسنته صلى الله عليه وسلم yace ka kwatanta shi da abinda muka ambata bi mithli hadhihi salat da kwatankwacin irin wannan sallar da ake yi ta'lamu yaqinan zaka sani a ilimi na yaƙini. annaha min albid'i wannan aiki yana daga cikin bid'o'i allati la yamtari fiha alimun bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam duk masanin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya kokonto akanta wa madhhabu salaf radiyallahu anhu da kuma mazhaba ta magabata Allah ya kara yadda a gari sa ina fata an gane zaka gane cewa lalle wannan abin ba daidai bane amince wannan sai malam ya ce to kaga an karkare magana to yanzu sakon da malam yake so ya nuna mana salatul ghaib ana yi wa gawar da ba ta halacce ne ko sharadi na farko kenan sharadi na biyu gawar ta mutu a garin da babu musulmi ko daya ina fata an gane to shine sharadi na biyu shine na uku kuwa shine ya halatta ni da kai a inda muke yi masa sallah amma idan kana cikin masallaci sai aka ce ga wani babban malami ya mutu a wuri kaza sai limamin ya ce to jama'a za mu yi wa malam wani sallah salatul ghaib fita kakka tsaya ina fata an gane ka fita kakka tsaya don wannan ba sunnan manzon Allah bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ji wannan kakka tsaya wannan ka ce a wannan babban malami ne a'a ko babban shehi ne ko dakta ne ko professor ne a'a addini ba a yin da wani ana yin ne da maganar Allah da manzansa amince wannan ko kuma mutumin da aka ga kansa an dade ana neman sa sai aka ga kansa kawai kaga wannan confirm ya mutu to ga wannan kan za a je a za a yi masa salatul ghaib ne ba kan za a dauko a ajiye ba an gane ta mimu likafani wanda zai rufe daidai iya kan sai a lullufe ta sannan kafin a je a ne kan sai a ce to wane mun ga kansa ya nuna mana wane an kashe shi ko ya mutu saboda haka za mu yi masa sallah tunda gawar ba ta halarci a gabanmu sai mutum ya tsaya liman ya ce Allahu akbar yayi kabbara ma musa dauka in an idar sai a ɗauki wannan kan aje a ne an gane saboda wannan shine sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam awan wanci wannan to yanzu misali wani zai iya cewa to idan aka ga kafan mutum kuma fa shin za a iya mai sallah a a yana iya yiwa kafan ne kawai aka sari yana tafiya da sauran kafa ko da dungum amma idan aka ga daga nan bi ma'ana rabin nan na kafansa a waje haɗe da ciki kaga duk wanda aka barka cikin ai ka san babu shi kuma to sai a ce kuma aka gano kafar akwai wata alaman da za a iya gane shi aka gane nasa yan wani suka gane wannan wane ne kafan wane ne wannan kuma aka ga daga nan ɗinsa haka wajen haƙarƙarinsa kaga confirm ya mutu don bayan da za a yi rayuwa ko to wannan sai a je a binne wannan kafar sannan a masa sallah bi ma'ana za a masa sallah sannan a je a binne wannan kafar an gano wannan sai matsala ta sittin mun karkare wannan malam yace wa tahrumu salatu wal istighfaru wat tarahumu ala al kuffari wal munafiqin yana haramta ga musulmi yayi addu'a ga kafiri ko ya neman wa kafiri gafarar Allah ko ya ce Allah ya ji kan wani kafiri ko munafiki an ce wane ya mutu wanan nan ne shi aka ce kafuri sai kai gum an gane innal ladina kafaru wa matu wa hum kufar falan Allah lahum Allah ne da kansa yace Waɗanda suka mutu alhali suna da sun mutu a cikin kafirci Allah ce ba zai taɓa yafe musu ba to kai wani tawili za ka yi ka ce a ah, Allah kaɗai ya sani ya yi zahiri ake amfani da shi kawai kan ma ka ce Allah jikan musulmi in ka ce ma Allah jikan musulmi ka bada wani compliment kenan kawai ka yi gum an gane sai ka yi gum kawai ka yi shi baka ce komai ba eh, ba zan ce ba shi kenan an gane ka'idar wannan saboda me doka ne nawa Allah doka Allah kuma rigid an gane ba flexibility ba ne akwai rigid a ciki saboda ba wanda zai iya canza maka shi sai Allah to Allah da kansa bai canza ba to kai waye da zaka zo ka canza kuma doka Allah Allah shi ya halice ka ya halice wancan huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun faminkum mu'min Allah shine wanda ya halice ku a cikin ku akwai mumini a cikin ku akwai wanda yake mai kafiri shi sa sai malam ya sake layi ku duba footnote yace wal munafiqin ko sai ce humul ladina yubtinuna al-kufra wa yuzhiruna al-islam munafiki shine mutumin da ke koye kafirci a zuciyarsa kuma yana bayyana musulunci a fili shine Allah ce idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah ce idan munafukai suka zo maka suka ce innaka la rasulullah mun yadda kai manzon Allah ne sai Allah ce ƙarya ne munafiki ƙarya yake yi shi bai yadda kai manzon Allah bane a baki ne amma a zuciya bai yadda ba sai ce wa innama yatabayyanu kufruhum bima yatarashahu min kalimatihim min al-ghamzi fi ba'd ahkam sharia sai ce nan yana tabbata ne na kafircin su saboda kalmomin da suke faɗi na gatse a sashe na hukunce-hukuncen shari'a wasu hijaniha da kuma wato afkawa maganganu na Allah wa za'anihim annaha mukhalafatun lil aqli waz suna cewa wai maganar Allah ya saɓa wa ƙwaƙwalwa, kuma ya saba wa zauki na dabi'a na larabawa saboda ta wasu yadda da shi ba wa kad ashara ila hadhihi al haqiqa rabbuna tabaaraka wa ta'ala fi qawlihi ubangijinmu wanda ya albarkatu kuma ya daukaka yayi ishara zuwa ga wannan wannan hakikanin a cikin faɗinsa da ya ce am hasiban ladina fi qulubihim maradun shin kaga waɗanda cikin zukatansu akwai cuta ta munafunci sun zaci allan yukhrijallahu adghanahum cewa Allah ba zai fitar da tsiyayyar da kwafin da ke cikin zukatansu na kin yadda da addinin Allah ba suna ganin Allah ba zai fito da shi ba kaga mugu azzalimi ko mai makirci yana tunanin yana makircin sabo ya Allah ba zai nuna shi ba ko tun mai makirci muna roƙo Allah ya tona asirinsa Allah ya bayyana shi a fili to kaga daga nan zai gane cewa lallai fa Allah na sane da shi kaga in yana yi yana sha yana ganin ai ba wanda yake gane to amma idan aka fito da shi aka tallata shi a cikin kasuwa aka mai tsirara aka mai tumbur a kasuwa to kaga daga ranan ba zai kara ba a gane kaga kowa duniya ta gan shi an fahimci wannan Allah ka shirya da mu sai Allah ce sha'u da mun ga dama la'arainakahum da mun nuna maka su ɗaya bayan ɗaya fala'arabtahum bisimahu ka gane su kana ganin su zaka gane su sai Allah ce wala ta'rifannahum fi lahnil qawl zaka gansu zaka gane su da karkatar da magana suna karkatar da haratansu in suna magana sai Allah ya ce wallahu ya'lamu a'malakum Allah ya san ayyukanku na boye da na fili wanda kake yi a boye kana ganin wai ba wanda yake ganin ka innal ladhi khalaqal zalama yaraka wanda ya halicci duhu yana kallon ka shi sa imamu shafi'i yake cewa wa yara manati uruqiha fi nahriha والمخ في تلك العظام النحل امام الشافعي yake cewa ويرى مناطع عروقها في نهرها الله yana ganin jijiyar da ke wuyar tururuwa والمخ في تلك العظام da ƙwaƙwalwar da ke kan tururuwa Allah na kallanta saboda ka ba wani abin da ya koyi gare shi la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis in kai kana ganin ta wa wani to baka boye wa Allah ba to duk wanda ke irin wannan Allah ya bashi daidai da shi ya hada shi da nashi kaga irin wannan zai kiyaye kenan Allah ka shirye da mu malam yace wa amsalu haula'il munafiqin kwatan kwatin irin wa'annan munafikan kasir fi asrina alhadir irin su suna da yawa a wannan zamanin da muke rayuwa musulmi ne shi a zahiri amma munafiki ne duk wani ci gaba in ya samu musulunci sai kaga ya nuna bakin cikinsa da zaran za a yi wani abin da ke da alaka da musulunci sai kaga ya fara surutu hai Allah kaza kaza wai wai wai yana da saffa ina ba ta gane kana ganin shi to shi ma yana da wannan saffa ajin musulmi yana so ya ga addinin sana saman yana ci gaba ko to in ka ga ya fara korafi to sa alaman tambaya a kansa duk wani abu na ci gaba na addini baya ƙaunansa, to sa alaman tambaya shine ne ce irin su kenan na zamaninmu baya so ya ga addini na ci gaba zaka ga yayi fushi ya dinga korafi to kuma zaka ga da yawan musulmai da muke rayuwa da su a arewa irin wannan ɗabi'a kenan duk wani abin da ke da alaka da addini za ka biya sun fara sun fara mai kushewa dan la kaza kaza kaza amma ga kafirai sun suna ma wansu ba ruwan shi ba za ka biya magana ba amma ka sai ka biya ya fara suka to kaga akwai matsala amma shi wannan Allah ka shirye da malam yace wa sababu nuzulil aya dalilin saukan wannan ayar sai ce wala tusalli eh, li qawlihi tabaaraka wa ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukaki da yace wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun Allah yake ba manzo Allah doka wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kaga annakiratu في سياق النفي آه، في سياق النهي تفيد العموم زيادة حرف جر في سياق النكرة تفيد التأكيد كذا كفصورة كذا أقيم من تأكيد كذا كفصورة كذا هرب داشين أنكو كذا كفصورة كي وعيدا كتكنسو ديمو تصلى كذا مي هرب داشين أنكو سي الله كم يقار توكيدي mata abadan wanda ya mutu har abada daga yanzu da aka ma aka saukar da wannan dokar har abada kakai wala ta kuma ala kabari kada ka tsayu akan kabarin kafiri ina masu zuwa makabarta wai is a colleague za a ji ko to ga dokan Allah wala ta kuma ala kabari kada ka tsaya a kabarin kowaye wanda ya mutu akan kafirci ko munafunci me dalili innahum kafaru billah Allah ce saboda sun kafirce wa Allah wa rasulihi da manzansa wa matu wa hum fasiqun sun mutu suna fasikancin da ya fitar da su addini ba karama ba babba wannan ayat ta sauka ne akan ubayy bin Salul lokacin da ya mutu manzo Allah zai mai sallah sabai duk suka yi shiru suna kallo har sai na umar yana cewa ni kaina han mamakin kaina nake sai na rike jikin na rike rigar manzo Allah za ka mai sallah yace har mamakin jara'a ta nayi a ranar da na rike jikin rigar manzo Allah na jawo manzo Allah nace za ka mai sallah ya mamakin Allah ba an hana ka ba sai ce a Allah zaki ya bani in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum yace zaki Allah ya bani to tun da Allah bai hana ni mani ni sai na yi ka duba tausayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim shine sai Allah ya saukar da wannan doka Allah ya karfafa maganan wa nauma. Ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kakka kuskura ka yi sallah ga ɗaya daga cikinsu ya mutu har abada wala ta kuma ala kabri kabarinsa ma kada ka tsaya akan kabarinsa don mutumin da ya mutu kafirci babu wannan Allah ne dokan Allah ne har abada Allah ke. to kana bukatar wani tawili kawai nogo area ne doka ce ta Allah kawai gara ka kowa ya san ka gara a ce maka wani is rigid ko za ka sha a wurin Allah da a zuwa ja ah, wani ya ba ruwan shi mashi Allah ka gane kuranta a gaban Allah a ah, ka za ah, ni ba zan je ba me yasa addini na ya hana ni cikin in aka farka haka ka huta ko za ka zance a no go that one place eh that one na comrade eh, eh. kaga islamist ko fundamentalist da makamancin haka kawo huta a ta ma ba su da wuta ba su da aljanna ba su da talauci ba su da ne arziki nan ka huta abinka wannan doka ce ta Allah ba a wasa wannan nogo area ne to wannan yana daga cikin nogo area na musulunci ba wani tawili ba wani a ai kaza kaza saboda muna Allah ne ya ba da dokar kawai ka tsaya an Allah ka shirye da mu lokaci ba zai ba mu dama mu karanta hadisin ba sababu nuzulul aya ko idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu karanta wato sababu nuzulul aya saboda yana da yawa ina fata an gani eh fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am na'am na gani da kai da maimaita sallah ga mutumin a wani in ban manta ba a ranar sai magana idan mutum ya a cikin eh. ka fahimci karatun bane karatun da muka yi wannan matan da ta rasu ne tana aikin masallaci ba a kaga yi aikin masallaci mutane yanzu mai sharon masallaci ai mutane ba sa ɗaukan shi babban mutum liman ne kawai babba ko to ko ladan ma ai ya kuba yi ne a wajen mutane ko an gane haka mutane suke a zahiri an gane mutane ba sa ɗaukan shi wannan da wannan kima in liman ne zaka ga an yi tururuwa inda aladan ne ba wanda zai zai ce to Allah ya ji kanki ne eh bawan Allah ina ta an gane amma <laughs> wannan to shine manzo Allah ya fito da karatun dan a gane darajar saboda manzo Allah ce su sanar da shi kuma suka ce sanar da shi me ya dalili suka ce wai kada mu takura ka manzo Allah ce a mu je eh na a'a akwai wanda ya ce su sanar da shi suka ce dare ya yi ne ya sa suka ga cewa ba za su iya ta da shi ba saboda haka kada su kuntata masa ya sa sai suka a'a akwai ruwa da ya ce a sanar da shi a'a yi da alaka wannan kuma musulmi ne ya mutu a inda ba musulmi to dole a mai sallah saboda haƙƙi ne akan kowanne a cikinmu amma in yana ya mutu a inda musulmai suke aka mai sallah baya bukata a mai sallah eh ya kai tambaya ba hmm, muka ce ba daidai ba ne eh to gashi nan malam ya ƙara tabbatar mana da karatun na'am na'am haka ne

saboda akwai wanda aka taba aka bani labari sun je ni daga ofis to da aka ganshi dan ustaz sai aka ce ustaz yi mana addu'a kawai sai fuska haza babi hadi biba haza babi hadi biba hadi dundu wa dundu wa dundu kawai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin kawai yayi fuska aka ce Allah saka da alkhairi Allah saka da alkhairi kawai yayi fuska kaga ustaz yayi fikiu yawa ko ustazi ai fiki wa nan wa alaikum salam eh na'am na'am na'am na'am Mm. ina jin ka ina jin ka eh. for punishment wannan ba wulakanci ne wannan ba wulakanci ne abinda ake magana ka wulaƙanta mutum musulmi kaga wanta ana ladabtarwa ne musulunci akwai babu ta'azir ai a musulunci da ba ana ladabtar da shi ba ba wai dan baka kaunan shi ba saboda ya gyara an gane to saboda haka shi ma wannan ladabtarwa ne ba za a kira shi ba za a kira shi ne ba ba za a kira shi wulakanci ba wulakanci ne yanzu misali kaga wani bawan Allah talaka miski ina fata an gane kawai sai ka zo ka dinga cewa matsiyacin banza matsiyacin wofi ne kake irin ka ba a bukatan kanan ta cika bar nan a gaban mutane ne kenan kai ka wulakanta shi an gane to ka ga wannan laifi ne na'am shekaran jiya ya rasu shi ne ta sai kuma ta ce wa yarinya inna lillahi wa inna ilaihi eh. to muna zuwa yau sai aka ce mu ji da ƴan kula da su a wasu asuwa eh to ni da ji sai aka ce in ji da ya eh ni da ni da Eh. amma su dai irin su da eh. eh, na farko ai kai a matsayinka na malami kafin ku tafi ya kamata ka yi adresin ɗin ɗaliban da ɗaliban akwai musulmai akwai wanda ba musulmai ba musulman sai ka keɓance su daban kafin ku je ka ce wa'ancan ka bari za ka ba wa'annan orientation sai ka ɗan musu nasiha kun ga in an je musulmi ne shari'a ta ce a yi ba a yi wa wanda ba musulmi ba ku gane ku yi daga hannu kawai tun da ba lalle bane sai kayi magana ku daga hannu ku yi ta haka da bakin ku kaman kuna addu'a an gane kaga ba da zai san kayi addu'a ko baka yi ba ko kana gama sai kai haka kawai shikenan zaka ji sun ce eh man to kaga kuskure ne ya ce in jesus name kai kuma ka ce amen saboda ya ce da sunan masihu a matsayin allah kuma ka ce amen akwai matsala ko babu yawa ka gane akwai nogo area a addini wannan yana daga cikin nogo area allah bai hana ka mu'amala da su ba an gane amma a babin addini Allah bai daga kafa ba kuma manzala ma bai daga kafa ba to ni da kai ba mu isa mu daga kafa ba to ka Allah ce sai mu yi sun a wajen an gane akwai wajen mu'amala da za mu yi mu'amala da shi a wajen addini kuma addini bai daga mana kafa ba sai ka kiyaye amma wajen mu'amala ku zauna yana makwabcinta ka kyautata masa cinikayya da shi duk wannan shari'a ta halatta mana an gane ba abinci a gidansa ka kai ka bashi ka taimaka mai duk wannan shari'a ba ta hana ba matarsa ɗansa eh, yarsa za ta yi aure ka bashi taimakon da ake ba wanda zai aurar da ɗiya duk wannan shari'a ta ce ba yi da lafiya ka je ka duba shi a asibiti duk wannan shari'a ta ce amma a wurin babin ibada nasu to musulunci bai ɗaga kafa ba to kai maka ka daga kafa eh na'am wa alaikum assalam na'am na'am shi ba to na na to eh eh eh a'a ai abu ne mai sauki ku da kuka ji labarin haka sai limamin wurinku ya juyo sai ce to mun samu labarin wane ya rasu a ina a amerika kuma da ya rasu a amerika akwai musulmai a amerika amma sai allah ya kaddara matarsa ta binne shi irin binne wanda ake wa wanda ba musulmi ba wannan kuma ya saba wa shari'a saboda haka mu za mu mai sallah salatul ghaib saboda haka sai liman ya juya sai a yi sallah kabbara hudu shi kenan duk inda yake zai samu ramar Allah inda ya mutu da imani to wannan kaga illar ka auri wadda ba taka ba an gane to kaga illar kenan a'a ai ya nuna ita take kontrolin din gidan eh, ai ba sai an gaya maka ba magana yan uwa ma bai taso ba wannan magana ya nuna ita take kontrolin din gidan eh na'am

in ta sai ta yi shi a yadda ta saba na abinci da sauransu shi kenan niyan abinci ta yi Allah ya sani an gane yawa tun da dama haƙƙi ne ta taimaka wa babata ko da ba musulma ba asma'u binti abi bakarin yar sayyidina abubakar matar sayyidina abubakar kafin ta musulunta ai ya dawo madina kuma asma'u binti abi bakarin ta taso satin da ta shigo madina a satin ta haifa abdullahi bin zubair bin awwa to ga kuma mijinta zubair bin mai kudin gaske sai na abokin kasuwancin sai na baka ne shi ya musulmantar da shi ya bashi biyarsa sai mamanta ta zo ta biyo ta tun daga makka ka kusan tafiyar da zai sa mace ta taso daga makka a da ta zo har madina ka san ba karamin bukata ba ne ta zo gidan ta ce to ya ta na zo ki dan agaza min asma'u ta ce mama wallahi ba zan agaza miki ba sai abin da manzo Allah ce in manzo Allah ce in taimake ki zan taimake ki amma in ba zan taimake ki wallahi sai dake koma ka gane yanda suka dauki musulunci sama da komai nasu ta zo ta ce ya ma'aikin Allah babata ta zo tana neman in sada mata da zumunta in taimaka mata shin ya ya kamata manzo Allah ce sada eh, zumuncin babarki ki, aka za mata sai ta koma sai ta taimake ta amma jannan kaga yana nuna maka ko da Allah ya jarci mutum iyayensa ba musulmai bane wannan haƙƙin na iyaye yana kansa na kyautata musu kada ya ce saboda su ba musulmai bane zai tsawata musu in suka yi fushi da shi shikenan ya lalace koda yana musulman ka gane matsala don iyaye ba abin da za ka taɓa yi a duniya ka saka musu ko me za ka yi musu in a ce kai kafi kowa dukiya a duniya ka sa wa babanka biliyan ɗaya ko ka sa mamanka biliyan ɗaya kana ba su montili wallahi baka saka musu ba ba abin da kai musu na sakamako kuma in yi fushi da kai a zuciya ko bai faɗi ba kai barin gaya maka hadisi ne ingantacce wata rana abdullahi dan umar dan khattab yana tafiya da ɗalibansa a baya yana kan jaki yana tafiya yana tafiya kai ta ga abdullahi ya sauka daga kan jaki wani ɗan ƙauye ya gani sai kira shi sai ɗaura shi akan jakin ya cire rawaninsa ya ɗaura sai suka ce hmm, suka ce rahimakallah ibn umar Allah ya ji kanka ya kai abdullahi dan umar innal a'rab tarza bil qalil ƙauyawa ai ɗan kaɗan in ka musu suna yarda da shi ɗaura shi akan jakinka ma kaɗai ai ya zai amince sai ce babana ina ganin babana da babai ka duba girman ina ganin mahaifina da mahaifinsa shi sa na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafificin biyayya da ta yake da shi wato uba ke da shi akan ɗansa ababai kamar haka na farko ya sada zumuncin masoyan babansa duk wanda babanka yake mu'amala da shi ka girmama shi ɗaya ke na biyu ka roƙawa babanka rahama ta ubangiji na uku kai masa istighfari ka dinga roƙa masa gafara bayan rahama ka roƙa masa gafarar ubangiji dan manzo Allah ce ranar tashin kiyama mutum zai ga matsayin da aka bashi aljanna sai ce ya rab anna li hada ina na samu irin wannan ladan sai Allah ce mai wala waladi laka istighfarin da ɗanka ke ta maka shine ɗaukaka kai kai ka wannan darajar daga cikin haƙƙin da uba yake da shi a kanka bayan ya mutu kenan yace na gaba kuma shine ka karrama duk wanda babanka ya mu'amala da shi bayan mutuwarsa an gane ka karrama shi ka karrama duk wanda ka san babanka yayi mu'amala da shi ka duba abin da Abdullahi dan Umar yayi ko shi bai fi daraja ba ai bi shi daraja shi sahabi ne an gani amma ka duba yanda ya girmama shi yau ya muke yi to uban ma ba mu bashi wannan girman ba balle abokansa shi sa fa matasa a yau fa za a ci wuta a dai wannan babin matasa da yawa za a ci wuta haƙƙin uba ya wuce misali ina fata an gane ya wuce misali shi sa duk wanda baya yi to ya gyara shi sa bayan Allah ya koro ayar ta cikin suratul Isra na biyayya ga iyaye sai ce in takun sai ce rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awabin ghafura sai ce Allah ya san abin da ke zuciyarku idan da ka yi gaza ga babanka ko mamanka yanzu ka gano abin ya taɓa ka a zuciya sai Allah ce in takunu salihi in ka nagartu bayan haka fa innahu kana lil awabin ghafura masu tuba zuwa ga Allah Allah zai yafe maka barnan da kai akan babanka ko mamanka ada kaga wannan babin yara da yawa matasa musamman samari a yau babanka ya ce kaza sannan abu na ƙarshe a ciki shine ka cika alƙawalin da babanka ya ɗauka kila lokacin da babanka yake da rai ya ce in Allah yadda zan yi kaza to bayan ya mutu bai samu daman yi ba kana da dama ka yi wannan abu yana daga cikin haƙƙin da babanka yake da shi a kanka bayan ya mutu to ana bin shi ma bashi sun je ba ruwansu ai ba su suka ci bashin ba wannan abin da ya yi niyyar yi bai samu daman yi ba manzo Allah ya ce yana daga cikin haƙƙin da babanka yake da shi a kanka sai ka cika shi ka cika wannan alƙawarin ko kuma yayi ma wani alƙawari wa na zo sati ne zuwa ka zo zan baka kaza sai Allah ya karɓa ka san da wannan ya zo wallahi Allah sarki alhaji wani ya rasu ko kuma malam wani ya rasu ko professor wani ya rasu ko kaza wallahi na iya min alƙawari zai bani kaza kana ji je ka lalo ka bada ko da karyayi ko da yi, wannan ya rage tsakaninsa da Allah kai yanzu haƙƙin da Allah ya ɗaura maka ka kiyaye na babanka a kan ne sai dai in dalilai ya tabbata cewa karyayi sai ka mai nasiha wannan ana nuna maka girman haƙƙin da iyaye suke da shi ne a kan ɗa to yau mu ƴaƴan haka muke wa iyayenmu haka muka ɗauki iyayenmu da daraja shi sa kake ganin rayuwarmu da tangarɗa ina fata an gane shi sa duniyar muna tabanta ta kasa samuwa saboda in dai kana so duniyar ka ta yi kyawu to ka nemi yardan iyayenka a duniya fata musulunci babu abin da ke shigar da ɗa aljanna cikin kyaftawan ido bayan tauhidi kamar biyayya ga iyaye yanzu na zaka ka aljanna ka shiga confirm saboda biyayyen da zaka yi wa iyaye kuma darajar da ke karkashin sa ba karamin daraja yake baka ba yana baka darajar da ko baki kai wa mutum ya kama shi in ka zama mai biyayya da iyaye to me yasa ba za mu yi ba kuma mun muna so ƴaƴan mu su mana amma mu ba mu yi wa iyayen mu ba ta ina zai yi saboda ka mu gyara Allah ka shirye da mu ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu duk abin da muke karantawa ya Allah ka sa ya zama hujja a gare mu kada ya zama hujja a kanmu duk abin da zai iya zama mana tarnaki alakan mu da ubangiji ya Allah ka kame hannayen mu kada ka ba mu ikon aiwatarwa duk abin da zai zama na alkhairi tsakanin mu da ubangiji ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon aiwatar da wannan aiki kuma in mun aiwatar ya Allah ka karba mana ka tausaya mana ka gafarta mana kada ka kashe mu face mana musulmai masu cikakken mika wuya zuwa gare ka ka gafarta mana mu da mu da zuriyarmu gabaki ɗaya da kuma shugabanninmu yadda ka haɗa fuskokinmu a wannan masallaci muna roƙonka ka haɗa fuskokinmu a cikin aljannar firdausi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk